يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإنه تعالى وصانا بتقواه في غير ما موضع من كتابه الكريم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون في آيات عديدة تحث على التقوى ثم عباد الله اعلموا أن لله سبحانه وتعالى في عباده نفحات ما إن انصرفت نفحه إلا وأعقبها بأخرى وذلك إلى حين الممات لذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناصحين بألا نعجز بألا نعجز ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من العجز فإن الإنسان العاجز فهو الحاسيخ إن الإنسان العاجز هو الذي سيندم على فوات دنياه ووقته عباد الله ها نحن نستقبل رمضان ويستقبلنا رمضان فماذا عددنا له هل استعددنا استعدادا كاملا استعدادا حقا استعدادا لهذا الموسم الكريم لهذا الموسم الجميل لهذا الموسم الجليل لهذا الموسم الذي تمنى رجال أن يدركوه ويتداركوه فها أنت يا أخي قد من الله عليك قد تصبح بعد غد وليس الغد القريب بل البعيد أن تصبح في رمضان فماذا أعددت له هل تفقدت التاريخ هل تصفحت صفحاته هل اطلعت ووقفت على قصص صلتك الذين سبقوك هؤلاء الذين قال الله في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هل أنت من الذين تبعوهم بإحسان هل وقفت على قصص هؤلاء وعلى حكاياتهم من جودهم في رمضان في عطاياهم في رمضان في هبتهم في رمضان في عطائهم في رمضان هل وقفت على قصة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص هل وقفت على قصص هؤلاء في رمضان أتعرف كيف كانوا ينفقون كيف كانوا يجودون لماذا لأنهم تعلموا على خير معلم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويعارضه القرآن شهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات شهر يكثر السيئات ما بينه والرمضان الآخر والرمضان المقبل عباد الله لنستعد لهذا الأمر عدتها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد جهاد قوم وقتالهم إلا ور بغيرها إلا في غزوة تبوك فإنه كشف على المسلمين وجهتهم لماذا؟ ليستعدوا عدتها فأنت قد أقبل عليك شهر كريم شهر اصطفى الله سبحانه وتعالى العبادة التي توجه له فيه لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وفي لفظ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الموفقين عباد الله من أراد أن يصوم رمضان صياما صحيحا فليستعد له يستعد بالنية الصادقة والعزم الصالح والهمة العارمة يستعيد بالعطاء يستعيد بالإنفاق يستعيد بالصلاة يستعيد بكل نوع من أنواع العبادات من ذكر وصيام وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد وتكبير وكثرة ذكر الله عز وجل فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله فقال ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فلنستعد عباد الله لرمضان ولنعلم أن رمضان سوق للآخرة وليس سوق للدنيا فهؤلاء الذين لا يشرعون في التجارة إلا مع مجيء رمضان فقد أخطأوا الطريق وجنوا على أنفسهم فإن الله سبحانه وتعالى لن يبارك في مال حصله صاحبه صاحبه واكتسبه صاحبه نتيجة مشقة ألحقها بعباد الله فتذكر يا أخي أن هؤلاء عباد الله وإن الله سبحانه وتعالى يجير عليهم فلا تشق عليهم فتقع فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا دعا الله عز وجل فقال اللهم من ولي من أمر أمته شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه فاحذر عباد الله فاحذر يا أخي في الله ألا تقع عليك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حاول أن تقع لك أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا رمضان سالمين غانمين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم ɗan wa masu albarka wannan hudba wannan masallaci ne albarka na jibuis masallacin juma'a na jibuis da ke nan bakin garin matazu gefen kasuwar matazu karamar hukumar matazu a jihar katsina a tarayyar najeriya a wannan rana ta juma'a 22 ga watan 8 watan sha'ban ya hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da 25 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 ta yi magana ne akan abin da muke fuskanta yake fuskantar mu shine wata ramadan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala isa albarka cikin abin da na faɗa kuma ya sanya mu cikin wanda za mu shiga wannan wata muna ababen gafartawa kuma mu fita daga cikinsa muna ababen yantawa daga wuta da ba su kyautar aljanna daga Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa muqaddima da nayi ita ce muqaddimar da na yi wadda kun santa na fassara ta ba sau ɗaya ba sau biyu ba a nan wurin wannan muƙaddima da na samu daga farin jakada babban abin koyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina buɗe maganganunsa da hudubobinsa da mu'amalarsa da mutane da wannan hudba Allah ya kara mana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnarsa da kokarin yada ta da sanar da ita ga mutane yan wa gabanin nan in yi wani tsokaci yan uwa masu shigowa masallaci lokacin da ake kiran sallah sai kaga sun tsaya suna sauraron kiran sallah sai an gama kuma su fara na nafila waɗansu ba sai sun zauna ma sannan kuma sai su tashi su waɗannan halaye guda biyu duk kuskure ne na'am wasu daga cikin malamai sun ce in ana kiran sallah za a jira kiran sallah sai an gama sannan a yi nafila wasu malamai suka ce a'a wannan maganar ta cewa a'a ita ce mafi daidai saboda ni, umarni ya zo kuma an aikata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta fi muhimmanci a kan kiran sallah to da haka ita ta fi cancanta da sauraro ba kiran sallah ba to da haka ina jan hankalin yan uwa masu wannan da sun shiga masallaci su fara yin kiran nafila su kyara kiran sallah kuma babu laifi kana kana nafila ana kiran sallah kana amsawa wannan babu laifi Allah ya datar da mu akwai wanda su kuma zama suke yi saboda an ce sahabin da annabi yawa gyara da ishigo yana khutba sai da ya zauna sannan sai ya tashi a'a wannan gabanin isa ne ba wai haka ake yi ba dan bai sani ba shi isa ya zauna sai annabi ya ce kayan fula ya ce a ya ce ta suka yi kuma ka takaita su kware da gaske to saboda haka ba an shar'anta bane in ka zo sai ka zauna sannan kai sai ka miƙe a'a yanzu an san menene hukuncin da ka shigo kawai sai ka ce Allahu akbar Allah ya gane da yan wa masu albarka ina yi muku wasiya bayan kaina da cewa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu bi dokokinsa mu tsare abin da yake so mu tsare masa mu nisanci abin da yake so mu nisanta wannan ita ce wasiyar Allah subhanahu wata'ala ga masu imani ita ce wasiyarsa har ga sauran mutane bal ita ce wasiyarsa ga keɓantattun mutane ma annabawa da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kira masu imani ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma kowa i duba i ga ya gabatar saboda gobe ba ana nufin gobe asabar ba ana nufin gobe kiyama Allah ya ce ku faji tsoron Allah kuma ku sani lallai Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa yan wa masu albarka ga mu muna fuskantar ramadan da gada nan da kwana takwas ko tara an shiga cikin ramadan ga wanda Allah iwa alfarma zai gani to ka sani mutum ya samu damar ganin ramadan Allah ya nufin shi da rahama ne dama shi Allah haka yake ina da rahamoni ina da mabusa da yawa da ya kan ɗaga wa ɗan adam ya a cikin rayuwarsa duk wani abu wata dama da Allah ya baka za ka samu wani alkhairi a ciki da ya wuce sai biye shi da wani abu haka za a yi sai har kowa ibatu ne yanwa ga wata rahama ta Allah subhanahu wataala ita ce Ramadan ko da ake samu a cikin watan Ramadan ga ta tatin karo mun kare ta mu roƙi Allah ya ba mu ikon dacewa da wannan rahama ta wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin bayi da alkhairi shi yasa ya samu musu watan ramadan watan da idan ya zo ina kankare abin da mutum ya aikata na zunubi tsakaninsa da wancan ramadan da ya gabata da kuma ramadan da zai zo amma idan ba babban zunubi ba ce da haka mu yi kokari mu ga cewa mun nisanci manya-manyan zunubai saboda wannan ramadan din ya kankare mana kananan kananan zunuban da muke yi wani wasu malamai ma suna cewa manya-manyan zunuban da baya kankarewa su ne waɗanda suke akwai haƙƙin wani ba Allah ba cikin wannan zunubin kamar mutum ya zalunci wani amma idan haƙƙi ne na Allah wasu malamai suka ce Ramadan ina kankar wannan zuwa to me ƙoƙari, mu ga cewa mun ne sanci manya-manyan zunubai ko waɗanda iri saboda mu samu Ramadan ɗin ya kankare mana sauran zunubai yan wa masu albarka shin wannan watan da yake tunkarar mu wannan babban bako da yake gabato mu shin mun yi masa shirin da ya kamata mu yi masa shin mun yi masa tattalin da ya kamata mu masa duk wanda ya san zai wani bako na musamman a wajen sai ne masa shiri ina masa tattali ina masa tanaji to shin mun yi wa ramadan tanajin da ya kamata mu masa saboda mu samu dace a wurin Allah subhanahu wataala idan watan ya zo yan wa masu albarka ne masa tattali na kyakkyawar niyya da azama da himma ni tsamara shiga cikinsa da ƙwazo mu nemi rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da take cikin yan wa masu albarka watan nan na ramadan da kuke gani wata ne da al'ummomi da yawa sun yi burin ina ma ku ganshi kuma Allah ba su dama sun ganshi ba wani ma ba mu kan yanzu muna burin mu gani ai da zo ba Allah subhanahu wata'ala sai ya ga dama sannan mu gani akwai wanda sai ya tattali kayan sahur ma in an ga wata ga kayan sahur amma sai dai a yi sahur da kayan sahur din shi bai yan wa masu albarka ashe bai cancanta Allah subhanahu wata'ala ikalli karfin niyyar mu domin mu samu abin da ake cewa niyyatul mu'min khairun min amali ba niyyar mumini ta ba alkhairi akan aikin sa yan wa masu albarka mu yi kyakkyawar niyya Ni azama mu himma mu shiga watan ramadan da niyya mai kyau da himma da kwazo ƙoƙarin mu ya ninku akan abin da ya gabata ba ku karanta tarihin magabatan ku ba ne ba ku karanta irin yadda suke shiga ramadan suke rayuwa cikinsa ba ne shin ba ku buɗa takardun littafi ba ku ga abin da suka rubuta na tarihi ba ku ga abin da ya rubuta muku akan al'ummar da suka gabace ku waɗannan da Allah ya yaba ce wasabiqun al awwalu da magabata na farko daga cikin muhajirai da ansarai shin kun bi su ku da kyautatawa da yawa na kan gaya muku ne abin da yake ban mamaki aljannar da waɗannan suka nema wai mu ma ita muke nema wadda suka samu kuma wai ita mu ma muke so mu samu amma kuma mu muke cewa ba za mu iya aikin da suka yi ba Ba ka da gashin wance dan me ka ce zaka kitsan wance ko kuwa ta mu aljannar daban ce Aljannar dai ita ce aljanna da haka don ita ne ake yin tsamara ake zagi tantsi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya kada mu zamanto ragwage kar mu yi kasala kar mu sanyin jiki kar mu gajiya don wanda ya kasala zai ce ziyatsa zai dama wata rana don wa masu albarka mu shiga wannan wata muna masu sanin me tarihin magabatanmu abin da ya shafi ramadan abubakar siddiq عمر الفاروق عثمان بن نورين علي بن أبي الحسني عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد أبو عبيدة بن الجراح الزبير بن العوام دقوا أن لو كان يباشا لك أتشكين صفاء دكا نسمى ودا تاني كما كجي كجلا بارن شير ورد سكي أتشكين وطر رمضان ولو يكون مثالي ودا إيرك abdurrahman bin auf Allah ya kara masa yadda shekarar da maza Allah ya yi wafati sallallahu alaihi wasallam da ramadan izo matan maza Allah tara da ya mutu ya basu sai da ya aika kowacin su dinari dubu ɗari hudu da ramadan ya ce wannan a kai wa kowace umul mu'minin saboda azumi a samu kyakkyawar rayuwa cikin azumi ina ahlu badar waɗannan da Allah ya tsinka ya sai ce ku aikata abin da kuka ga dama sai kun shiga aljanna aka lissafo su sun haura mutum saba'in ya ce kowa a bashi dinari dubu arba'in saboda azu ina bayatun rizuwa ina suwa ne ina suwa ne aka yi ringa bin su rukuni rukuni ina yi musu kyauta ta ban mamaki saboda shiga rama ba saboda ramadan mutane su samu sauƙin rayuwa a ramadan yan masu albarka mu abin da aka bar mu da shi muka ji wannan tarihin sai dai girgiza kai da kabbara ka ji mazaje Ƙwarai, waɗannan ka mazaje ne Allah ka sanya mu a daishinsu Allah ka ba mu ikon yin irin tasu yawan masu albarka haka suke yi daga wa suka koyi wannan abin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamin malamai jagoran malamai mai koyarwa na kwarai wanda shi koyarwarsa na tare da aikinsa aikinsa na tare da koyarwa bai taba fada gabarsa ta saba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyau ya fi kowa kyauta kuma lokacin da ya fi kowanne lokaci kyauta shine a cikin watan ramadan lokacin da jibril ike zuwa suna karanta alkur'ani wannan lokacin suka sifanta shi ya kasance ina yin kyauta fiye da sakakkiyar iska da allah ya ko duniya yanzu ga iska tana ratsa mata ko'ina waye karewa wani ta taba kowa to manzo Allah sun sallam suka ce ya fi wannan iskar kyauta Dan kyauta ike kyautar wanda baya tsoron talauci baya tsoron talauci yawan masu albarka ga ramadan ya zo mu shiga cikinsa da kwazo mai ƙarfi karatun alƙur'ani sallah zikiri ambatan Allah subhanahu wa ta'ala an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aiki Allah ifi so ya ce kada harshen kai gushe ga biran ambatan Allah kawai yaushe yan uwa me yawaita tasbihi ta'mili takbiri hailala haukala istighfari tuba zuwa ga Allah yawan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ciyarwa manzo Allah ya ce mafificiyar sadaka shurbatu ma shayar da ruwa amma karka ta dan kara mutane ruwa kawai don kajan ce ita ce mafificiyar sadaka ruwa ai sarki ne sai da ne sai da shimfiɗa ta haka yin masu albarka ku ciyar da dukiyoyinku ga yan uwanku Allah subhanahu wa ta'ala zai yalwata muku yan uwa watan ramadan wata ne na neman lahira wata ne na neman yardar Allah wata ne na neman tsira da cewa daga wuta wata ne na neman gidan aljanna da haka kasuwancin da ake kina a cikin watan ramadan wanda in shiga kasuwanci da ramadan don ya samu kuɗi ya kauce hanya gabanin ramadan kake yin kasuwar abin da za ka kashe a ramadan ba wai kasuwa ce ba za yi ba a ramadan za yi kasuwa a ramadan amma abin da ake bukata ribar da kaci a wajen ramadan ka yi tofin nata saboda alkhairin da za ka yi bayan allah cikin ramadan azumi ko kwanan ne gabanin ramadan naira dubu ka ci riba naira hamsin hamsin hamsin kwano duk kwano duk buhu ka samu naira ɗari shida da wani abu ɗari bakwai da wani ɗari takwas kana tara kana tarawa sai ramadan izo ka yi wata shida kana tara wannan ribar yanzu ramadan kwanan kwanan suka sukari sukari har yanzu yana da naira dubu sai ka ce ɗari bakwai da hamsin kai ka ɗebo ɗari biyu da hamsin hamsin kai soke duk wanda ya ce kwano ɗaya ka ba shi sadaka a ramadan ka ce da shi ɗari biyu da yanzu har ya ji zuciyarsa ta buga ya ji ya talauci a shaifa ne ya yi da kuma alfaka shaidan ne magabata yan ramadan izo karya kasuwa ake kai akwai mutanen da siyarwa ma kawai suke fi sabilillah bayarwa suke waye zai biya kudin sai ce Allah subhanahu wataala babban malami Muhammad al-Munajjid ya ambata wata kissa mai ban mamaki bayan Allah mu ji tausayin bayan Allah sai Allah ya ji tausayin mu ko da lokacin mutuwa ko da mun kusa mutuwa ko da muna kan ba daidai ba Allah zai ji tausayin mu mu gyara wata mata a faransa shekarar ta uku tana da ɗanta ƙwaya ɗaya ya yi watsi da ya fi tafiyar faruwanta da ita arniya ce shekara 93 tana makwabtaka da wani musulmi a benin da take wannan musulmi kullum in za ta sauka ƙasa sai zai kamo ta ya sauko da ita in tana da kayan ɗauki kayan in ta dawo ya ɗauki kayanta kuma ya riƙe ta ya hau da ita yadda take A biye yawa sai ta ce kai wai ko wani ne ya ɗauke ka ne yasa ka kike biyan ka kake mu wannan aikin kafin su ba sa taimako in kaga sun taimake ka to ka shida za ka sha yanka ka ci gidanku sai ka ce ina ma ban karba ba sai ce yi eh, to ta ɗauka wancan ɗan nata ne shi nan abu dai ina nan ina tafiya sai ta sake tambayarsa wai wane ne ne wanda ya ɗauke ka kake mu wannan aikin sai ce Allah wai kuma Allah ta ji sabon abu ke ya ce ai Allah shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ina bauta masa a addinin musulunci kaza kaza kaza ƙarshen magana ta ta ce ɗauke ni ka kai ni inda zan musulunta shekara 93 arniya ta gama rayuwa shekara 93 ta je ta musulunta bayan sallar la'asar ta musulunta sallar isha kuma Allah ya mata rasuwa sallar isha wannan abin ba kasafai ike faruwa ba da haka ya ɗaure wa mutane kai ana bincike ana bincike sai aka gano wannan matar malamar jiya ce a asibiti lokacin da tana da ƙuruciya tana aiki kuma tana tausaya wa patient marasa lafiya sai malamai suka ce wannan shine dalilin da isa ita ma Allah ya tausaya mata Allah yana kishin bayan sa yan uwa masu albarka da haka mu tausaya yan uwa mu babu wani mutum da ikunta tawo bayan Allah sannan ifarin jini ko yi daraja a wurin Allah babu shi saboda manzo Allah ya addu'a yace ya Allah wanda duk ya jibanci al'amarin al'umma wani al'amari kowanne iri daga al'amarin al'ummata sai ya sauƙaƙa musu ya tausaya musu ya ce Allah ka tausasa masa ya ce wanda ko duk ya jibanci wani al'amari na al'ummata kowanne iri sai ya tsananta musu ya ce Allah shi ma ka tsananta masa kafin addu'a nan ba za ta faɗi banza ba fa ba za ta faɗi banza ba Allah yana kishin bayan saboda ka yi wa masu albarka 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah wani ba shi da lokacin sai da dabino sai rama ba shi da lokacin kayan marmari sai rama ba shi da lokacin sai da abin da ake bukata a ramadan sai a watan ramadan ba kuma don isa wa mutane a'a don isa mu kuɗi ta wannan abin da ya samu bai albarka da haka za ka ga an yi an yi an yi an yi amma dai ana nan zai iya bal abin ma baya yake da jarin nasa ne yanzu ya ci bashi in an gama zai samu abin da ya samu ya dauka ya kawo maka abin da ya ranta a wurinka ina tis da naka da uwar da ba uwar ma balle riba yan uwan mu yi kokari mu ga cewa mun tausaya bayan Allah wannan wata na Ramadan mu fahimce shi hakika na fahimta Allah yana nufin mu da alkhairi ne da shi ina roƙon su subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa na ɗaukaka idatar da mu da shiga wannan wata cikin alkhairi kuma Allah ya sa mu fita muna ababen yantawa daga wuta Allah ya ba mu aljanna Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu zabar wuta Allah muna roƙonka halin da ƙasa take ciki na tashe-tashen hankula da fargaba da tsoro Allah ka musanya mana da aminci Allah ka musanya mana da nutsuwa halin kunci da talauci da ake ciki Allah ka kawo yalwa da buɗe Allah ka kawo arziki da wadata Allah tsoron da ake ji za a samu kwancin rayuwa a wannan shekara musamman a Ramadan Allah muna roƙonka Allah ka ba da mutane masu wannan tunanin Allah ka ba da su Allah ka bayar da su Allah ka sa a yi musu sallar mahaukaci a sallar jana'iza aka ce Allah akbar ya tafi ruku'u idan sauran mutane suna tsaye Allah ka yalwata rayuwar Allah duk abin da zai sa mu ga kai kyau Allah ka jiga tsakanin mu da shi Allah kai ne ubangijin jiya ubangijin shekaran jiya kai ne ubangijin yau kai ne ubangijin gobe Allah ba mu da wani ubangiji sai kai Allah kai ke bibanta al'amarin mu Allah karka sa mu ga tasku a cikin rayuwar mu Allah karka sa mu ga tasku a cikin rayuwar mu Allah ka kyauta ka sauƙaƙa wa bayinka Allah ka sauƙaƙa wa bayinka Allah ka yalwata mana Allah ka buɗa mana Allah muna roƙonka Allah ka kawar da kowace irin damuwa ka dage kowane irin kunci Allah ka arzurta mu arziki mai yawa mai amfani ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yayenmu, da matayenmu da 'yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu Allah muna roƙonka duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma Allah ka sa addu'o'in da muke su amfane su Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya gaba daya ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gamma inda kake son ka gamu da lafiyar da ka bamu Allah ka hane mu ganin mayan da baka san ka gan mu da lafiyar da ka bamu, mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka na kwarai waɗanda in sun kira ka kake ansawa in sun roƙe ka kake badawa in sun nemi tsarin ka kake tsare su in suka nemi gafara ka kake gafarta musu in sun nemi abin hannun ka kake ba su Allah ka sanya bukatun mu a hannunka Allah kuma ka biya bukatun namu Allah kar ka sa bukatun mu a hannun bayanka Allah kar ka sa bukatun mu a hannun ka. Allah kar ka sa bukatun ma hannun bayinka Allah muna roƙonka Allah ka wadatar da mu gaburan bayinka Allah ka wadatar da mu gaburan bayinka Allah ka wadatar da mu gaburan bayinka Allah mai san ga bayan mu Allah muna roƙonka ga kanan gashi Allah ka ga bayan Allah kar ka bar mu mai kunya a duniya ko a lahira Allah kar ka sa mai kunya a duniya ko a lahira Allah kar ka bari mai kunya ko a duniya ko a lahira Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in la fi li nafsi wa sanna bi malaikati arshi wa qudusi wa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم